أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan marice na alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wanda kuma shi ne takwas ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya a zamanmu na goma sha uku kuma kenan a darasinmu na tafsiri na alkur'ani mai girma a watan ramadan a wannan masallaci na unguwar galadanci a garin birnin kudu jihar jigawa za mu tashi yau kan ayoyin da malam ya karanto bayan allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa daga cikin sifofin ahlul kitabi gashi suna kaza suna kaza suna kaza sai kuma ya faɗi sakamakon su to la'alla wani zai zaci cewa ko mai sauraro ko mai karatu ya zaci cewa dukkan ahlul kitabi halin su kenan to dan Allah madauki ya nuna cewa a'a a cikin su akwai waɗanda ba da waccan siffa ba shine sai saukar da wani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisu sawa'a a'a ba daidai suke ba ma'ana waɗancan ɓangarori guda da muka ji tunda Allah Allah bari kira ma ya gaya mana cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum sai ce min humul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun kun ga da mu'minai da fasikan nan ba za su zama ɗaya ba kuma sannan siffofinsu da ayyukan su masu bambanta to sai sai ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun daga cikin ahalin kitabi akwai wata al'umma nan al'umma ana nufin ta'ifa ana nufin wata jama'a qa'imatun suna tsaye tsayuwar nan malamai sun tattauna akan me ake mai da tsayuwa su ce tsayuwar sallah tsayuwar karatu tsayuwa ta adalci wasu kuma su ce a tsayawa akan hanya madaidaiciya yatluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana al-laili a lokutan dare shine ma'anan ana Ana u, jam'in ina ne ina da hamza da kasra da nunun da fataha da alifin maksura haka za ka rubuta shi kamar inni to amma nunin din fataha ne da ita babu kuma digon ya'un ina ita ce wadda ta zo a fadin Allah subhanahu ta'ala a suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirin min ina Ina-hu ay waqtahu yawa ah, ya ku da suka imani kar ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kar ku shiga dakunan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai idan an ba ku izini an gayyace ku in an ce ku zo ku ci abinci kuma ba masu jiran lokacin abincin ba ma'ana kar ku zo kafin lokaci sai idan ka gayyaci mutum gidanka za a ci abinci to kai kana shagaltuwa da shirin a kinsa abincin ka je ka kawo wannan ka kawo wannan to shi idan ya zo tun lokaci bai ba zai shiga cikin tsarinka da Allah akwai abin da ba a so ma ya gani ko ba haka ba za a dan aro kwano a dan aro cokali a wani gida ba za ka so ka wani ya ga waɗannan ba shi kuma ya zo ya zauna a falo duk kuri kuri yana ta jiran a kawo abinci to ba a san haka ya saurara an ce bayan azhar to kada ya zo sai bayan azhar lokacin kai kuma ka ga mukin tsakin tsanka wannan ne tunda ba suratul ahzab muke ba mu kyale wannan eh lafazin in ne kawo wannan ana al-layli ay lokutan dare wa hum yasjudun suna masu sujada yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna masu imani mana su masu imani ne da Allah su waɗannan bangaren muminai din wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna kuma umarni da abin da yake mai kyau ne wa yanhauna 'anil munkar suna kuma hani daga abin da yake ba shi da kyau aqlan wa shar'an wa yusari'una fil khairat kuma suna tsere wajen aikata alheri wa ula'ika min as-salihin to waɗannan suna daga cikin salihai wa ma yaf'alu min khairin duk abin da suka aikata na aikin alheri falan yukfaruhu to ba za a hana su ladansa ba shine ma'anan falan yukfaruhu asalan asalin abin da ake nufi da kufur dama shine tarzuqiya lullubewa a rufe abu to idan suka yi aikin kirki Allah ba zai rufe shi ba ya ki bayyana shi zai fito da shi kuma a ba shi sakamakonsa akwai hudar dabino abin da ke lullube ta ana kiransa alkufurra kufurra saboda lullubewa wato ita hudar ta dabino to daga nan aka samu duk abin da yake shi yasa shi kansa kafirci ana kiransa kufuru saboda taghtiya ne lullubewa ne tun ya lullube abin da ke ya to mana ya ga gaskiya ya lullube ta ya ki karba an fahimci ta wannan bangaren za a kalle shi to sannan Allah madauki nan sai ce duk abin da suka aikata na alheri kuma min khairin innan yana nuna umumi yawa saboda ga min da take nuna tawagguli wajen nuna umumi sannan kuma ga khairin din dama da na kira duk abin da suka aikata na wato alheri falan yukfaruhu to ba za a rufe musu shi ba ba za a ɓoye shi ba za su gan shi ba bal yubraz wa alai za a fito da shi kuma za a ba su sakamakon su. wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoron Allah Allah shi yafi kowa sanin waɗanda a zuciyarsu akwai taƙawa, ƙoƙarin aiki daidai da yin abin da Allah yake so da nisantar abin da baya so da kuma ɗaukar mataki don a kiyaye daga azabar Allah to mu je maganar sa'adi لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم yayin da Allah maɗaukaki ya bayyana ƙungiyar da take fasika daga cikin ahlul kitabi kuma ya bayyana ayyukan da suke yi shine wa bayyana af'alahum wa uqubatihim ya kuma bayyana hukubar da ya musu tattalin bayyana hahuna to a nan kuma sai ya bayyana al'ummata mustaqimata al'ummar da take tsaye akan daidai wannan ya nuna mana fassarar da malam ya zaba na abin da ake nufi da ƙa'ima shine mustaqima yau wa bayyana af'alaha kuma su ma ya bayyana ayyukan da suke aikatawa wa thawabaha da ladan aikin da Allah zai basu fa akhbara sai bamu mu labari anan annahum la yastawuna indahu cewa baza su zama matsayin su daya matakin daya daidai wa suke ba a wurin ubangiji bal amma bainahum min alfarqi ma la yumkin wasfuhu tsakanin akwai bambanci wanda ba zai iya yiwa ma a iya siffanta shi ba bambanci da ke tsakanin mumine da kafirai ko kai ai za ka lissafa abubuwa da yawa da haka abin da aka bayar a nan misalai ne fa amma tilka ta'ifatul fasiqa amma waccan kungiya da ta fita daga da'ar Allah fasika wato daga cikin ahlul kitabi wanda sune kuma mafi yawa kamar da Allah madauke faɗa sai ce faqad madha wasfuhum to wannan siffarsu ta gabata an gaya mana da sakamakon su da kuma irin aikin da suka aikata wanda ya cancanta musu wannan sakamakon wa amma ha'ula mu'minun amma su waɗannan muminai da aka ambata faqala ta'ala sai Allah madauki ya ambata minhum yace a cikin su ummatun qa'ima akwai al'umma da take mustaqimatun ala dinillah wanda suke tsaye akan addinin Allah a miƙe qa'imatun bima alzama Allah bihi suna masu tsayuwa da abin da Allah ya lazimta musu yinsa min al-ma'murati nan da abubuwan da wato ya umarni da shi a kullum in aka yi itlaqin umarni kuma ba a faɗi hani ba to umarnin za ka iya bashi ma'anar talab ake nufi wanda malaman usulul fiqh sukan kasa su kira shi talab ko iqtida'i iqtida'i shine talab wanda yake yana nufin al-ma'murat wal manhiyat ai kun san wannan mun yi magana su kwanan nan yawa ana nufin abubuwan da Allah mulki ya umarni da shi da kuma abubuwan da ya hana duka sun shiga ciki yace wa min dalika qiyamu habis salati daga cikin irin waɗannan abubuwan da suke aikatawa wani daga abin da Allah mulki ya umarce su shine su masu sallah ne suna tsayuwa da sallah da'iman sallah ana siffanta ta da qiyam a ce iqama iqamatu sala wanda malamai sun bayyana me ake nufi da iqamatu sala iqamatu sala shine tsaye da sallah tsayarwa ba ana nufin kan iqamatu da take cikin iqama ba ba wannan tsayarwar da zaka yi ta a lokaci guda ba ana nufin yin ta a kowane lokaci mutum baya cancantar wannan suna sai idan ya zama mai sallah ne da'iman a kowane lokaci a lokacin da Allah mafi ya kayyade mana yatluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah nan karatu mun yi magana a kansa duk inda ka ga lafazin tilawa a ƙur'ani idan aka faɗi ayoyin Allah to ana nufin karatu ko kuma an faɗi ayoyin Allah aka faɗi misalin wani abu na daga cikin ayoyin alƙur'ani to kasancewa ana nufin mai karatu ake nufi ƙira'a in kuma aka yi sa zai iya ɗaukar karatun tare da aiki da karatun da ta tamboyi ana allaili lokuta na dare suke wannan karatun wa hum yasjuduna kuma suna masu sujada wa hadha bayanun li salatihim wannan bayani ne na sallar su fi awqatil layli a lokutan dare wa ko wa tuli tahajjudihim da kuma tsawon tahajjudi da suke yi wa tilawatihim li kitabi rabbihim da kuma karatun da suke na littafin ubangijinsu wa itharihim al-khushu'a war-ruku'a was-sujuda lahu da kuma yadda suka fifita kaskantar da kai da ruku'u da sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ithari sun fifita wannan a matsayin aikin da za su yi cikin daren su maimakon su bata lokacin su cikin kalle-kalle da hirace-hirace da tattaunawa marar amfani su sun ware lokacinsu ne domin waɗannan kuga duk wannan siffofi ne ai na dukkan muminai ko ba haka ba to amma nan an ware dan ka gane saboda adalcin Allah subhanahu wataala kada ka fahimci cewa dukkan ahlul baiti halin su iri ɗaya ne na fasikanci na ahlul kitabi duka ahlul kitabi ya zama cewa halinsu siffa ɗaya ne cewa aktsaruhum fasiqun ba haka ba wato yadda Allah kai madaukake faɗa cewa mafi yawan su fasikai ne kaga yana nuna maka cewa akwai wanda ba mafi yawa din ba su kuma mutanen kirki ne yu'minuna billahi wa yawmil akhir su masu imani ne da Allah da ranar karshe ai ka imanil mu'minina kamar yadda imanin mu'minai yake imanan يوجب لهم imana بكل نبي nabiyyin arsalahu imanin da yake yana wajabta musu su yi imani da dukkan annabin da Allah ya aiko saboda su ma'abuta littafi ne to irin imanin da suka yi imani ne da Allah da ranar ƙarshe ta yadda irin wannan imanin zai wajabta musu zai sabbaba musu su zama masu imani da dukkan wani annabi da Allah ya aiko shi daga cikinsu annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine annabi na ƙarshe manzo na ƙarshe kun ga in kun lura da wannan bayanin da yadda siyakin yake yana mana magana ne Allah subhanahu wataala akan waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi ko yau ba ana zancen wasu bane a zamanin baya a zamanin yanzu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci a cikinsu waɗanda suka yi imani irin su Abdullahi ibn Salam da makamantansu to irin su ake magana ga irin su fansu dai suna imani da littafansu na da kuma sannan sun yi imani yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga irin siffofinsu na tsayuwa da sallah da kuma sujada da sauransu da karatun alqur'ani wa wa kulli kitabin anzalahu Allah da kuma dukkan littafin da Allah madauki ya saukar wa khassa al-iman bil yawmil akhir anan Allah madauki yake banci imani da ranar lahira لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر domin ku shi imani na gaske na hakika in dai mutum ya imani na gaske da ranar ƙarshe to imani ne wanda ya hussul mu'mina bihi zai kwadaitar da mai shi wannan irin imanin alama yuqarribuhu ila Allah zai kwadaitar da shi akan dukkan abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah domin me idan mutum ya yadda akwai rana da zai tsaya gaban ubangiji ai wannan ne zai sa duk abin da Allah ɗin ya faɗa ya yadda da shi ikhbaran wa amran wa nahyan in umarni ne ya gaskata in kuma ma'ana in labari ne ya gaskata in kuma umarni ne ya ɗauka ya aiki da shi ko na umarnin a aikata ko kuma na hani a bari kuma sannan zai samu ikhlasi da ya kini a zuciyarsa cewa akwai farana da zai zo ya tsaya gaban ubangiji a yi masa sakamako shi yasa wannan yana daga cikin sirrin a cikin alkur'ani Allah ba ke yawan maimaita al-iman billahi sai hada shi da bil yawmil akhir a wani a wurare kaɗan zaka ji an hada sauran rukunan an hado su baki daya wuraren ba su da yawa amma sau da yawa a ce imani ko a hada shi da al'amali salihah ko kuma a hada a ce al-iman billahi sai a ce wa yawmil akhir saboda muhimmancin imani da ranar ƙarshe kuma sannan saboda yana daga cikin abubuwan da waɗanda ake saukar da alƙur'ani a zamaninsu larabawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da suke kafircewa suka yi fice wajen kafircewa da shi shine maganar tashi bayan mutuwa shi yasa Allah kuke ke nana ta wannan da yawa cikin alkur'ani saboda waɗannan tare wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda ba su musulunta ba to abinda suka sani suna daga cikin masu istibadin suna nesanta ya za a yi in mun duddige mun zama ƙashi mun zama kaza da kaza sannan a inna la fi khalqin jadid ai ana maimaita wannan da yawa to shi yasa duk inda aka faɗi imani da da Allah to ana hada shi da ranar karshe saboda wannan a nan daga wannan zancen ai maganinsa wa yusabu alaihi fi dhalika al-yawm kuma sannan za a ba wa mutum sakamako a ba shi ladansa a wannan wuni wa tarki ma yu'aqib ma yu'aqabu alaihi fi dhalika al-yawm kuma sannan wannan yana da alaka da yahuffu dinna in kuna bil larabci masu littafi ya ce ne li'anna al-iman al-haqiqiyya bil yawm al-akhir يحث المؤمن به على ما يقربه إلى الله ويثاب عليه في ذلك اليوم وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم أي يحثه على ترك ما هو جيد نتيجة يوم معنى وأن الإيمان اللي أنا أشيء ينا قوي تدم تم بشيء أكم دكر قبل مدائما سأقوب أكنسا أو أنني wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma su waɗannan muminai na ahlul kitabi suna umarni da aikin kirki suna hane daga mummunan aiki fa hasala minhum da haka za mu fahimci cewa abin da ya faru daga gare su shine an samu takmilu anfusihim bil imani wa lawazimi su a ƙashin kansu sun cika kansu sun samu kamala ga kansu ta hanyar yin imani da abin da imani ke lazimtawa mana me abin da imani ke lazimtawa al'amalu saliha ko da kuma sauran abubuwan da ya wajaba a imani da su imani yana wajabta mutum ya yadda da Allah da dukkan abin da ya wajaba a imani da shi sannan kuma ya aiki ya bi al ya aikata ya kuma nisanci manhiyat da Allah mulki ya hana wannan abun kamala ce gawa ga shi mutum mai imani ai ko yau don haka so da na ahlul kitabi masu imani sun kammala kansu ta wannan bangaren wa takmilu ghairihim sannan kuma akwai kammala wasunsu ban sani ko kun fahimci me yake da takmilin ana hmm yawa in ba fahimta ba ai tambaya kun an ce mutum ya kammala kansa ai ana nufin fi'lu ma fihi kamalun lahu ya aikata abin da zai samu kamala muhawalatu tahsilil kamal mutum ya daure ya kokari har ya samu kamala gwargwadon irin kamala da dan adam ke iya samu in ce kamala me ake nufi kunan da kamala ya zama imaninka mai kakke aikinka na kwarai gudun haramun dodar wannan shi ake nufi mutum ya zama mutum yana barin abin da Allah maɗauki ya hana ya yarda da duk abinda Allah ya sai a yarda da shi ya kuma yana aikata abin da Allah ya ce a aikata komai kuma gwargwadon ikonsa saboda dama dokar tana da alaƙa ne da iko musamman wajen abin da shafi al'awamiru wal nawahi ko ce al'awamiru ma al'awamir kamar da hadisi manzo Allah sai bayyana mana eh, duk abubuwan da suke manhiyat dama abubuwan da zamu iya al'awamir ko dama gwargwadon iyawar mu aka ce in ba za ka iya ba kai abin da za ka iya an fahimci wannan imani ko dama ba a cewa gwargwadon hali ko domin duk abin da aka ce ka yadda da shi ai an san za ka iya imani da shi an fahimci wannan yau to abin da ake nufi ƙoƙarin ka yi abin da ake so ka yi bisa wajihi na daidai shine ake nufi da kamala idan waɗancan malamai ko muminan ahalil kitabe kamar da Allah ke siffanta mana anan in suna yin waɗannan abubuwan da aka siffanta sun yi imani da Allah sun imani da ranar ƙarshe suna karanta ayoyin Allah ana al-laili ko suna yin iyamun laili kenan sannan kuma suna umarni da aikin kirki suna hani daga mummunan aiki wannan ba aikin alheri ne? me yake sabbaba musu wannan abin yana sa su zama mutane kammalallu a wurin ubangiji na abin da ake so to da suka samu kamala gwargwadon halin irin wannan sannan kuma ba su tsaya nan ba sun samar da kamalar ga wasu wanda ba su ba ta hanyar al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil idan mutum ya yi imani shi kadai ya yi aiki shi kadai ai kashin kansa ya samu ko wannan ai yana tuna mana abin da malamai suke ambatawa da'iman a cikin abin da ya shafi at-ta'at al-muta'addiya ayyukan da'a waɗanda ba su tsaya ga mai aikatawa ba a'a sun ƙetare zuwa ga wasu a kullum ana zancen wanne aiki ne ya fi to ana fifita ayyukan da'a waɗanda mutane suke amfana ba iya kai ƙashin kanka ba wannan bayan wajibai ba bayan wajibai a fahimci wannan kuma kuma mun taɓa wannan zance ina jin a darasin igafatul lahfan ne da malam ibn qayyim yake bayyana ayyuka a'a ba shi bane ina jin darasin wannan ne tajridut tauhid ibn qayyim ya kawo yadda shi ma malam almakarizi ya kalto daga gare shi daga cikin ayyuka hanyoyin da ake fifita wannan aiki ne ya fi to bayan aikin wajibi domin dama shi idan maka samu wajibi ba ba zancen nafila to in ka samu wajibin ka ya tsayu tsam ka yi imani cikakke gwargwadon hali kana da ayyukan da'ar ka shi ma gwargwadon hali to waɗannan abubuwan kuma in za ka yi ƙari a kai to duk ƙarin da za ka yi ka aikata abin da al'umma za su amfana ya fi abin da za ka yi kai kaɗai mun fahimci abin yanzu misali kamar yadda aka tambayi al'imam muhammad bin hanbal cewa mutum ya yi sallar dare ya azumi ya yi tikafi shi ya fi masa ko kuwa ya rika faɗakar da mutane akan laifukan 'yan bid'a don kada mutane su bi bid'a imam ahmad ya ce ya tsoratar da mutane akan harkokin yan bid'a don mutane su tsoraci bid'a kar su fada ciki yace wannan ya fi masa sallar dare ya fi masa azumin nafila kuma ji wani abu ma'ana mutum ya zauna aikinsa shine ya duba ayyukan da yan bid'a suke kuma mutane suna ruduwa da waɗannan ayyukan da yan bid'a suke har za su iya shiga su aikata irin abin da suke yi to da ya je ya rika kiyamun laili da daddare gwanda ya tsaya yana karatun da zai bayyana wa mutane waɗannan abubuwan na masu bidi dan mutane su basu in ji imam ahmad bin Hamdan. kun wannan saboda me ne sai aka tambaye sai ke cewa domin sallarsa da azuminsa ai shi kansa ya wa amma idan ya tsoratar da mutane akan abin da zai cutar da su ya hana su shiga aljanna amfanin ya samu gare shi ya samu ga al'umma to duk annaf'ul muta'addi afdalu min an-naf'il qasid wannan ita ce ka'ida da ma suke faɗi duk amfani da zai kai ga wani to yafi amfanin da zai tsaya gare ka wannan fa kamar na ambata bayan kammalar wajibai kada ka zo ka ce da kai sallar farilla a masallaci gwanda ka je ka taimaka mutane a'a ba a zancen farilla farilla dole sai ka yi ta zancen da ake yi na nafila ne yawa da kai wata nafilar gwanda kai wata nafilar da amfanin ta yafi ga mutane wannan dai kar mu fita daga cikin darasi mun ma fita mu dai dawo a sai ce fa hasala minhum takmilun takmilu anfusihim bil imani wa lawazimi wa takmilu ghayrihim bi amrihim bi kulli khairin mun gani ta hanyar umarnin da suke ga kowane alheri su aikata ko amana suna kiran mutane ya jama'a ko aikata alheri ku rika yawan da a rika yawan karatun alkur'ani ka kyautata ma makotaka makotanka ka kyautata ma iyayenka wa nahyihim an kulli sharrin da kuma hanin su daga duk wani sharri ya jama'a ku bar kaza abu kaza Allah baya so a daina zinace zinace kallace kallacen banza din nan ta lokaci irin banza gulma zunde da makamantan irin waɗannan abubuwa duk jama'a daina duk mutumin da ya faɗakar da kai ka je ka aikata wani aikin kirki to in fa ka aikata yana da lada duk mutumin da ya hana ka wani aiki marar kyau kuma ka hannu to wannan barin da kai shi ma zai samu lada kullum ba bada misali da ko alwala ce wani ya koya maka to duk nan da kai alwala fa yana da lada duba ina bada wani misali ne dan kaga girman ladan da mai wa'azi ke samu in dai mutum ya koya shi da malam mai wa'azi da kuma mai koyarwa a makarantu shi yasa ake son mutum ya zama yana da ikhlasi wajen koya wa 'ya'yan musulmi ka koya musu ka shigar da alheri cikin su har abada ba za su manta da kai ba in suka tuno wane ne yi mana kaza wane ne yi mana kaza ai sai ma addu'a sannan kuma banda wannan addu'ar duk lokacin da suka yi aiki da abin da ka koya musu din to wannan abin da suka samu na lada kai ma za ka same shi yanzu wannan alheri ne fa wannan to da ka je ka buya ko ka zo ka zama wani sufi sufi ka koma jeji kana tsoron jama'a baka san me ake ba kawai ka koma kana ta bauta kai kadai kana karatu a bayan gari to da kai wannan gwanda ka zauna kai wa'azi a cikin jama'a ya fi lada wannan kuma dama shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya hana ka keɓanta kana yin wani abun kuma na ibada yau magabata sukan iya hada duka su hada gwargwadon wannan za kuma ka samu waɗanda ƙarfinsu ya fi a wani ɓangaren ya fi kuma a wani ɓangare ne ko suna da rauni a wani ɓangare ne to gwargwadon hali dai a duba duk abin da amfaninsa zai tsallake ka ya je ga sauran al'umma to ya fi fa'ida alal itlaqi a cikin nafilfili akan abin da ya tsaya a kanka wa min dalika daga cikin irin waɗannan abubuwa ɗin har yanzu haffuhum kwadaitan wanda suke da ko ga ahla dinihim wa ghayrahum ala imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan aikin alherin da waɗannan bayan Allah suke muminai na ahlul kitabi shine suna kwadaitar da ma'abuta addinin ma'ana ƴan uwansu na da addini wanda da addinin su daya in bai hude ne da musulunta to za ga yana kwaɗaita da ƴan uwansa ai waɗanda suke kan addini irin nasa na da ko yau wa ghairahum da kuma wasu ma wanda ba su ba ko da mushrikai ne ko makamancin su to waɗannan malaman na ahlul kitabi suna kwaɗaita da waɗancan suna kwaɗaita da waɗannan ala al-imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan cewa su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun gane wannan gefe thumma wasafahum bil himamil aliya sannan kuma sai Allah ya siffanta su da himmomi maɗaukaka mana ayyukan himma sosai manya-manya wa annahum yusari'una fil khairat cewa suna rige wajen aikata aikin alheri me yasa aka ce fil khairat ba ilal khairat ba wannan shi ya biyo a cikin alqur'ani akwai ilal khairat ba wasari'u ila maghfirati in an faɗi wannan ko kun ga shi an yi amfanin musara a kawo ila wajen khairat kuma akan kawo fi galibi saboda abinda ake nufi ba tsere ne da za a je wurin kuma a tsaya ba a tsere ne da in ka riga mutum aikin alheri to kuma ci gaba kake yi da aikin alheri don haka ma la tazalu wa takunu da'iman fi ma da fil musara'ati kullum a cikin kokari kake kai tserewa wani ba wai cewa za a yi kamar misali tsere ne na gudu daga wannan farkon ginin masallacin zuwa sa, to kana zuwa can ɗin kuma sai ka tsaya ko ma ka dawo baya ai ba haka ake ba ko don haka kamar ka ce process ne shi ko process in za a kwatanta in za a kawo zarafi a kansa fi tafi dacewa da shi ma'ana da'iman a cikinsa kake an fahimci abu yau ba magana ce cewa ka je ka riga wani nan kuma ka dawo ka daina ba misali kana riga mutum zuwa masallaci sai ka zo ka fasa to kuma ka ga baka zama a cikin aikin ba don haka shi yasa aka yi amfani da fi ba a ce ila ba domin in ila ne zuwa wata gaya ne kuma sai abin ya tsaya an fahimci abu to dabi'ar su ita ce yusabi'una fil khairat ai yubadiruna ilaiha suna gaggawa su riga junansu wajen aikata aikin alheri fayantaizuna al-fursata fiha suna amfani da kowace dama shine intihazin fursa kuma da da ke cewa seizing opportunity yau fursa shine opportunity ka fizgi wata dama ka yi wani aikin alheri ba sa zama haka kawai ba sa komai magabatanmu za kullum kokarin su su yi aikin kirki shi sa za ka ga ba su da lokacin da za su hira ta bata lokaci irin wanda muke yanzu ko mutum hankalinsa duka ya tafi kan wayarsa hmm. kullum in munasaba ta zo dole mu yi faɗakarwa akan maganar waya din ta amfane mu da yawa ta kuma cutar da mu da yawa ta kusanto mana da information da ilimi muna samun sa da sauki da sadarwa amma kuma ta cutar da mu cutarwa wajen kawo mana abubuwan da suke nesa da mu na bacin tarbiyya kusa kusa kuma ta shagaltar da mu ta hana mu wasu ayyukan da'a shi ne ya safai a zamanin yanzu har saboda ganin irin shagallar da mutane ma suka yi har wasu mutanen suka yi kokarin su sa qur'ani ya zama an sako shi ma a cikin wani an samu software da za a sako maka qur'ani a cikin wayar saboda alal aqalla yanzu sai ka samu wani rabansa da ya ɗauki mushaf din nan bismillahir rahmanir rahim tun ramadan bana har zuwa yanzu tun wata ramadan da ake nan can an karanta daga harafi akwai lada kaza da kaza ba ruwansa da shi to maimakon a hasara gaba ɗaya sai aka ce to gashi nan an sa ma a waya mm. to wanda ka karanta na wayar da a ce ba ka karanta gaba ɗaya to amma ka aje wayar ka ɗau mushaf ka karanta shi kuma ya fi mm. Allah samu dashi to wa yaf'alunaha to bana ba sa barin ne wata dama sai sun yi kokari wa yaf'alunaha fi awwali waqti imkaniha wannan dai yana fassara mana me ake nufi da musara ila alkhairat ƙoƙarin tsere a cikin aikin alheri suna aikata da'a fi awwali waqti imkaniha a farkon lokacin da suka sami mudamarta ma'ana kenan babu taswifi ko babu taswifi me taswifi saufa nan gaba zan yi to bari dai in na dawo zan yi bari na tafiyan nan na dawo zan fara azumin nan kana samun dama to yi masu hikima suna cewa duk aikin da ka tsara kasan za ka yi shi gobe to in kana da damar fara shi yau fara za ka iya mutuwa ba kai ba da ka duk damar da ka samu ta aikin alheri to fara ka aikata shi yanzu da ka musamaka ko musara'a ilil khairati yana cikin manya-manyan abubuwa da ma za mu ga cewa magabata suna da shi sosai ku duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hafi a kawo taimako sai na umar yana kokari ita shi har yana cewa shi ko yau zai yi kokari sai ya ga ya riga abubakar me sai dai ya raba dukiyar gidansa rabi ya ɗauko rabi ya kawo aji gaban manzo Allah sallallahu yana murna cewa yau yayi abin da ya tsere wa abubakar ana jira kaɗan sai ga sayyidina abubakar ya zo shi kuma sai ɗauko abin da ya zo da shi sai aji gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan fa sai ce duk abin da ke gidansa ya kawo sai ce mai kabar wa iyalanka sai ce ya bar musu Allah wa Rasul Allah da manzon Allah shine a cikin a ranar na sai na Umar sai ka ina wannan mutumin ya fi karfi na kuma mm. to siffa ce ta magabata da'iman kokarin ringe wajen aikin alheri al-Hasan al-Basri yana cewa man nafasaka fi dini. fanafishu duk mutumin da ya yi munafasa da kai akan addininka to kai ma ka yi munafasa da shi wa man nafasaka fi duniyaka fa na fi nahrihi duk kuma wanda yake kokawa da kai yake rige da kai akan duniyarka yace bar masa ita jefa masa ita ma je rige amma in dai addini ne to kar kai wasa idan ka ga mutum yana yawan aikin ɗa'a yana tsayuwa da aikin alheri kullum shine a sahun gaba wurin karatu yana riga ka to ƙoƙari za ka yi ka riga shi yana sa haddar alkur'ani ya sa wa kansa program ɗin haddar alkur'ani to ƙoƙari ka riga shi ka ji labari ana cewa ga wani nan ya yi satin goal ya lissafa ya tsara zai fara wani program na haddace alkur'ani a shekara ɗaya in ka ji labari sai ka zagaye in akwai na wata shida ka ɗauko wani shine sura ta irin wannan musara'a ne yana zuwa a ɓoye yana wani aikin alheri yana sadar da zumunci sai ka gan shi kullum ya tafi nan ina za ka gani a zan je unguwa nan sai ka bincika ai kullum da yamma ya aje sai ya je ya gaida wata kakarsa yace ta yi masa addu'a misali ko makamancin wannan ko dai ya kai mata wani abun alheri to kai ma ka tsara wa kanka wannan kar ka ce don me sai na koyi da shi yanzu ni ban san abin da zan ba sai na ga yayi wannan din shi ake so ka ga yana yi kai ma ka ce za ka yi an fahimci abin yana taimakawa marayu sai ka ji labari kai ma zagaye ka riƙa yi a gobe ba zuwa za ka ce masa ai na ga kana ni ma zan yi ka je kai ma kai yi shi ma zai ji labari sai ya ƙara himma kai ma ka ji labari ka ƙara himma wannan duk ana son haka babu hassada kuma a cikin wannan amma in zancen duniya ne ya ga ka sa sabuwar riga ko ka ga yi wata sabuwar riga ka ce ni ma wannan ɗinki sai je ya tambayi kannansa ko abokansa waye masa wancan ɗinki sai na zagaya ni ma an je an mun irinsa za ka wahala kanka za ka wahala kanka abinda alhassan albasir yake cewa shine in kana sawa sai wani yake kokarin ya koyi da kai bar masa bar masa inda damar da za ka ɗauki rigar ma ba shi daga ranar magana din ta ƙari sai ka je ka samu wata duk abin da inda duniya ce wala ka barwa mutum shi ne abin da yake faɗi wanda daga cikin magabata wahai ibn al-ward ya rasu 153 yana cikin malaman su abdullahi ibn mubarak in ka duba kitabun zuhud na abdullahi ibn mubarak yana rawaitowa daga gare shi mubasharatan yana da issoshi a kansa ibn mubarak yana cewa an tambayi shi wannan bawan Allah wuhai ibn al-ward sunansa kenan wuhai wasu suna cewa asalinsa da abdul wahab ibn al-ward al-makki mutumin makka an tambaye shi mutumin da yake saban Allah kuwa yana jin ɗanɗanon ibada shine wuhai yake cewa ai wanda yake niyyar yi saban ma kuma bai samu bai samu yayi ba shi ma bai samu ɗanɗanin ibada yana cikin magabata wannan mutumin kuma ya shahara a wajen irin waɗannan abubuwa na rige wajen ayyukan alheri wasu lokacin an kaji labari akan irin waɗannan masu kaji kamar an wuce iyaka suna cewa ya da wani lokaci baya dariya ya ce shi ba zai dariya ba har sai idan uktubira mutuwa ta zo masa ya ga mala'ika mutuwa ya bashi bushara cewa aljanna na shi to a lokacin zai iya dariya amma ba haka ba shi da lokacin da zai dariya to kaji wannan ka iya cewa an dan wuce iri wuri tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya dariya kuma haka bane yawa amma dai irin waɗannan labaran daga magabata suna nuna maka irin yadda su suka ɗauki lamarin Allah fa wallahi ba ba sa suke mu irin yadda za a zo a mana wa'azi a wa'azin ma mun aje wa'azin amma su ku duba ku gani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san kissar Hanzala lokacin da yazo yake cewa ya haɗu da sayyidina Abubakar yana dawowa sai yake cewa shi bai na jin wani abu a zuciya sai ce me fa yace ce na faqa Hanzala yace ni fa ina jina kamar munafiki yace me faru sai ce sai in ga muna da gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi duk hankalin mai tashi amma daga mun koma gida har za mu samu lokacin da za mu kaza za mu kaza shi ne sai ce je ka gun manzo Allah saboda shi ya san in an je gun manzo Allah za a samu amsa za a samu fa'ida sai biyo shi ku duba irin kwaɗayi irin da su sai na abubakar sai biyo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yake ce yake ce manzon Allah Sai ce na faqa hanzala hanzala fa ya munafiki ya zama munafiki annabi sai ce wa ma dak? me kenan me kake nibi sai masa wancan bayani yace gashi mun zauna gaban ka ya rasulullah kai mana wa'azi ka faɗi lahira ka faɗi kaza a ce aljanna a ce wuta duk hankalinmu zai tashi kun san irin siffar da malamai suka bayyana mana siffar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsuntsu zai iya zuwa ya hau kan ɗayan su ya huta ya soshe soshe ya tashi ya tafi za a samu haka nan hmm? ka san tsuntsu motsi ko daga nesa ya ango zai tashi to su in suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jikinsu gaba daya da zuciyar duk su gaba daya ba abin da suke sauraro hankalinsu yana kansa dan me yasa ba su haddace mana wannan irin abun ba hankalinsu gaba daya a wurin yake ba tunanin to yau bude baki da me zan yi ba kamar da muke a halin yanzu yau kaza da kaza wancan kaza a sosa wannan a gyara zama wani ya ta kallon agogo kawai so yake a sauri a tashi su a gaban annabi ba sa wannan abu Ɗau to a lokacin sai yake cewa gashi yadda muke a gaban ka amma in muka koma wai har mu samu damar da zamu je mu sadu da iyali mu kusanci iyali mu yi wasa da ƴaƴanmu shine sai yake ce annabi sallallahu alaihi sai shiryar da shi zuwa ga wani abu babba da yake nuna karantarwar musulunci ta bangaren al-iqtisadu fi ta'ati bal wa umuri kulliha mutum ya zama matsakaici a abubuwansa yace ai sa'atan fa sa'atan ma'ana wani lokaci ai wannan wani lokaci ai wannan yayin da kake jin wa'azi to baya hana kuma in ka koma gida in ka koma gida ka zauna da 'ya'yanka zaman tare da su akwai wata tarbiyya da zaka samu su kai hira da iyalinka ai ya fi ka tafi titi ka je kai hira da wasu hmm? mutum nawa ne yanzu yake zama sai hira da iyali amma fa talabijin kawai kace ce yau lokacin ki ne wala saboda yadda nake kaddara ki yadda nake ganin girman ki ne wato darajar ki a zuciyata kawai na ajiye komai the time is all yours ka ce mace the time is all yours duk lokacin yau naki ne kawai ba abin da zan yi mai hira mai ji so a tattauna sai ka ga an kaɗa maka duk wani abu da zai sa a nuna maka ƙauna da soyayya da irin alfaharin nan na mata sai ka gan shi to amma ba haka muke ba hanyoyin da za mu yi magani wallahi mu mallake matanmu muna da su da yawa to kar mu koma wani abu kuma ko amma sai ka da yawa muna wasa da wannan janibin ya kamata a ce muna amfani da wannan to shi kansa wannan ba fita ne daga da'a ba ba fita ce daga da'a ba ka ji tsoron Allah ka koma zuwa gare shi ka risina sannan kuma abin da ke ka na tarbiyya da kula da iyali da ba su haƙƙinsu a je a ba su haƙƙinsu to wannan baya nuna an yi munafinci to wannan shine irin halaye na waɗancan manya-manyan sahabbai musabaka ko Musara ila alkhairat tana da fa'idoji da yawa tunda mun tabo ta yau ɗalibin mu dan wani abu daga cikin fa'idojinta akwai dalili ce na kyakkyawan imani a zuciyar mutum idan mutum yana gaggawa akan ya aikata alheri to alama ce ta cewa imaninsa na gari ne gangariyar imani ne da shi da kuma yana da yaƙini cewa za a je ga Allah kuma za a samu sakamako sannan kuma dalili ne har yanzu akan cewa Allah mai yana son mutum in kana so ka ga alamar Allah yana son ka to a riƙa ganin ka kana tsere wajen aikin alheri wani ya bada sadaka kai ma je ka bari wani yana sallar dare je ka yi wani yana kaza je ka yi yau yana azumin litinin alhamis na nafila je ka yi to alama ce ta cewa Allah yana son ka dan yana shiryar da kai har kana lura da halin da'a da wani yake kai ma kana so kai amma wani wanda Allah madauki bai bashi tawfiki ba in ya ga wani yana da'a ma sai masa izgile ya ce to sannan ustazu hmm. kaga ustazan ƙarshen zamani hmm. an tage wando an saki gemu wannan irin izgilancin Allah baya san sa Allah na lalata rayuwar mutum yana irin wannan abu yawa da ka ba a san haramun ne kai izgilanci ga wata sifa ta addini kai wani mai addini izgilanci saboda ya siffantu da wata sifa wadda asalinta addini ce to wannan izgili ne ga addini izgili ga addini kuma kun ga mai hukuncinsa kafirci ne ya kamata a ji tsoro Allah tsare mu to mu karasa sai ce ai wa dalika min shiddati raqbatihi oh ban karasa fadin wadannan abubuwan ba ko sababi ne da tafrijil kurub har yanzu daga cikin abubuwan da tsaye wajen aikin alheri ke yi shi sababi ne na yaye maka bala'i in kana cikin bala'i to Allah na ɗauke maka bala'in ta saboda kana yin ƙoƙari wajen rigegeniya da kai da wani wajen aikin alheri sannan sababi ne na amsar addu'a ka roƙi Allah wani abu Allah biya maka to daga cikin sababinsa shine a ganka kana tsere wajen aikin alheri akwai wasu dai mu bar shi haka sababi ne kuma har wajen samun sa'ada ta duniya da lahira ya a duniya ka samu sa'ada me sa'ada hmm? farin ciki cin maguri nasara duk yana cikin ma'anonin sa'ada a nan duniya za ka zama ba ka da ka'aba mai yawa kun san ka'aba irin mutum ya murtike din nan kullum hankalinsa a tashi kullum a cikin tagumi me ya faru ne garin ne ko jikin kullum ai ta tambayar ka wannan abun ba a son sa addini ka rika eh, abin nan tanfis shine balar da ke cewa tanfis tanfis shine in abu ya cika ka da yawa bakin ciki damuwa talauci rashin hali rashin menene bala'i iri iri rashin lafiya ba natsuwa to ka rika kokari ka haɗu da zikirin Allah ya maka magani kuma ka je kai wani aikin alheri tashi yanzu yanzu ta wurin aikin alheri Allah zai sa kamantar da wannan kamanta wannan abubuwa din zai tsare ka daga wannan damuwa din kuma sannan wannan abu yana ƙara wa mutum rashin lafiya in kana yawan tunani da damuwa akan abu duk mutumin da yake da wata cuta karama to in yana yawan damuwa a kanta to cutar tana haɓaka haka tsoron ko mutum yana da tsoron ya kamu da wata cuta haka kawai shi ma yana sabbaba masa irin waɗannan abubuwa ne ya lalace ya lame ya ta tashin hankali duk ba a so ka tsaya duk duniyan nan fa ƙarshen ta duniya ba kai kaɗai ne na farko kuma a samun wani bala'i ba dan me zaka damu kanka wani ya sami irin wannan bala'i wani ya sami irin wannan wani ma asirin asirinsa ne ya taro kai Allah ya rufa maka naka ba a san me ya dame ka ba to ka kwantar da hankalinka ka nutsu ka koma zuwa ga Allah ka roƙi Allah a cikin addu'arka a cikin sujadarka ya Allah ka yi min wannan bala'i sannan kuma ka wuce aikin alheri musamman a ce kana tsere to wannan zai taimaka maka wajen maganin bala'o'i Allah tsere to mu je mu karasa man saboda lokaci sai ce wa zalika min shiddati raqabatihim fil khair wannan abun kuwa a da'ar da suke kokarin kokowa ko rigi a cikinta saboda kwadai tsananin kwadayin su ne wajen alheri wa ma'aifatihim da kuma sanin su bi fawaidihi saboda sun san fa'idar aikin alheri hmm? duk mutumin da ya san zai samu sakamako mai kyau ran tashin alkiyama Allah madaukaki zai sanya shi aljanna kuma ranar aljanna nan ana lissafa aiki ne sannan kuma rahamar Allah a duba aikin da kai sannan ka samu matsayinka to idan kuma kana da sakaci wannan zai iya maka tasiri wajen hasara da samun shakawa ran lahira to me yasa mutum zai sakaci akan aikin alheri wa ma'rifatihim bi fawaidihi wa husni awa'idihi da kuma kyakkyawan wato amfaninsa awa'id jim'in a'ida a'ida shine ma ya'udu alayka bi naf'in duk abin da zai komo gare ka na fa'ida ma'ana dai amfani hmm. wa husni awa'idihi da fawaid da awa'id din kusan ma'ana ɗaya ne fa'ida da amfani fa haula alladhina wasafahumullahu bi hadhihi as-sifati al-jamilati wal af'ali al-jalilati waɗannan mutanen da Allah ya siffanta su da waɗannan siffofi masu kyau da ayyuka kuma manya-manya to su dinnan minas salihina suna cikin salihan bayi alladina yudkhiluhumullahu fi rahmatihi waɗanda Allah zai shigar da su cikin rahamarsa wa yataghammaduhum bi ghufranihi kuma zai lullube su da gafararsa wa yuniluhum min fadlihi kuma zai samar musu ya ba su falalarsa wa ihsanihi da kyautayinsa wa annahum mahma fa'alu kuma dukkan abin da suka aikata ko me suka aikata min khairin na alheri qalilan kana aw ko kaɗan ne ko mai yawa ne falan yukfaru to ba za a lullube musu shi ba za su ganshi ba a'a za a bayyana su za a bayyana shi kuma ba za a hana su ladansa ba ai lan yuhramuhu ba za a haramta musu ma'ana ba za a hana su ladansa ba wa yufawwatu ajrahu kuma ba za a korar musu a hana musu su sami ladansa ba bal yusibuhumullah Allah zai ba su lada ala dalika akan wannan aiki akmala thawabi mafi cikar sakamako walakin amala sai dai kuma su ayyuka nan wani darasin zai ga mana kusan na ƙarshe su ayyuka ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى wannan magana tana da muhimmanci su ayyuka ladansu ladan aiki da Allah ke bayarwa to yana biyayya ne yana bi ne shi ana samun sa ne gwargwadon shi ne yana bi gwargwadon abin da ke cikin zuciyar mai aikin na imani da takawa an fahimci abin mu ba da misali Ni sallar la'asar ɗazun nan kowa cikin mu alhamdulillah ya yi shin ladan mu ɗaya ne kowa da kowa irin ladan ɗaya za a bashi me abin da zai nuna bambanci gwargwadon halartar zuciyarka a sallar gwargwadon imanin da kake da shi gwargwadon takawar da kake sallah kake magana da Allah da ita kake munajati da shi gwargwadon ladan da zaka samu wanda kuwa da soshe-soshe ya kare sallar da tunane-tunane da hamma da tunanin wannan kamo wannan karumo wannan a cikin zuciya to za ka ga cewa ladan da zai samu ba zai kai wancan an fahimci abu da haka duk aikin da kake yi ashe wannan yana nuna mana ka mai da hankali ka tabbatar da halartar zuciya da ikhlasi da takawa a zuciyar zuciyarka lokacin da kake yin sa in ba haka ba wani zai yi dan kaɗan bai kai irin yadda kai kai ba amma sai ya zama darajarsa a gun Allah ta fita ka sai an je lahira sai ya bayyana cewa ashe kai lokacin da kai kai ba a cikin natsuwa ba ba tare da cikakkiyar takawa ba shi yasa ake son wallahi mutum ya guje lokacin da zai abu bai san me yake yi ba niyyar ka ya zama kana tare da ita shi yasa maganar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat hada min a'zami aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa min jawami'i kalimihi duk abin da zaka yi ka halarto niyya wannan niyyar ita ce za ta determine za ka samu ladan ma ko ba za ka samu ba in kuma ka samu babba za ka samu ko karami an fahimci abin me a ina malam ya hango wannan zancen yace fali hadha qala don haka Allah mulki ce wallahu alimun bil muttaqin Allah shine mafi shine mai sanin masu tsoron sa ashe kenan duk aikin da aka faɗa dinnan suna karatun qur'ani da dare suna sallar dare suna sujada suna umarni da aikin alheri suna hani daga mummunan aiki to duka ba iya wannan bane ayyuka ne salihai to kuma mutane sun zama salihai to amma kuma ba kowanne salihi yake kamar kowanne salihi ba me yake nuna kuma wannan shine wannan akwai takawa sosai a zuciyarsa irin takawar da babu ita a zuciyar wancan Allah Allah sa kun fahimci abu sai ce wallahu alimun bil muttaqin Allah ne masani dangane da masu biyayya ga dokokinsa kama kala ta'ala kamar da ya faɗi a suratu al-ma'ida dangane da kissar ya'yan annabi adam biyu innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ai Allah dama kawai yana karba ne yana karbar ayyuka ne daga masu tsoronsa idan ba tsoron Allah Allah ba zai karɓi aikin ka don haka ka dage ka sa imani da takawa a lokacin da kake aikin ka insha Allah ta'ala za ka samu kyakkyawan sakamako Allah muke roƙo ya ba mu kyakkyawan sakamako akwai fa'idoji da na so mu bi ya zama mun gama da wannan zancen to na ga kuma lokacin ya wuce bai kamata kuma mu ba su wani lokacin daban ba amma da lokacin ya ƙure gaba ɗaya ko kwata kwata to rikin Allah ya ba mu lada mu tsaya hakan insha Allah amma ah, duba abin da ke da ya kama tilas na fa'ida sai mu tattauna akan sa mana roƙon Allah subhanahu wataala ya sare mana al'amura barakallahu fikum wa yassara umurakum ah, wa sallallahu alihi wa ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa